Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 24 ga watan Agustan shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar fili da kanin labarai. Jiya Talata Amurka ta gargaɗin cewa Rasha na ƙara ƙaimi a shirin ƙaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa. shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar har miliyan 238. haka kuma za a ji cewa kotun kolin india za ta ci gaba da zaman sauraron karar da ke kalubalantar sakin wasu mutane goma sha ɗaya mabiya addinin hindu da aka samu da laifin yawa wata musulma fyaɗe. kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya randa 'yan sandan jihar imo ta yi ƙarin haske kan yawan jami'an tsaron da 'yan bindiga suka kashe a jihar jami'an tsaro kan sun rasa rayuka da sojojin da 'yan sandan da 'yan sandan suka kashe muna sun kai guda bakwai akwai kuma ɗaya kuma wuraren oguta kuma da suka kashe haka kuma za ku ji cewa asusun millennium challenge cooperation na amurka zai taimakawa wa ghana wajen bunƙasa tsare-tsaren da gwamnatin ƙasar ta bullo da su ciki har da na rage matsalar rashin aikin yi murtala faruku sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfili Hashim Gumel. Jiya talata Amurka ta gargaɗin cewa Rasha na ƙara ƙaimi a shirin ƙaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na yi cikin kwanaki masu zuwa. Sakon da ofishin jakadancin Amurka da ke kiv ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargaɗin daga shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky game da yiwuwar matakin da Rasha za ta ɗauka kan Ukraine da zai zo daidai da ranar samun 'yancin kan Ukraine ɗin. Hare-haren da Rasha ke kai wa Ukraine na ci gaba da yin barazana ga fararen hula da kayayyakin more rayuwa in ji ofishin jakadancin Amurka, inda ya ƙara da cewa duk 'yan ƙasar Amurka su bar Ukraine idan za su iya. Yau Laraba ake cika shekaru 31 da ƙasar Ukraine ta sami 'yancin kai daga mulkin Soviet da kuma watanni shida da fara wannan yaƙi. Shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin Twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar kullum miliyan 238 da suka haɗa da hukumomin gwamnati da jami'an gwamnati lamarin da ya zama matsalar tsaron ƙasa. Wannan zargi da ya fito ne daga Peter Zatko, kwararren mai kutse ta yanar gizo wanda tsohon shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya ɗauka aiki. Zatko na zargin da suka haɗa da mummunan sakaci a ayyukan kamfanin Twitter kan yaƙi da masu satar bayanan sirri da satar bayanai. Wannan ikirarin nasa yana ƙunshe ne a cikin wata takardar fallasar bayanan sirri da aka aika ranar shida ga watan Yuli ga wasu hukumomin gwamnatin Amurka uku ciki har da ma'aikatar shari'a. Gidan talabijin na CNN da gidan jaridar Washington Post sun fara ba da cikakken bayani game da korafin jiya talata. An aiki da wata takarda da aka rufe wasu bayanai mai shafi 84 ga Majalisar Dokokin Amurka. An kori Zatku daga babban mukaminsa a Twitter a watan Janairun 2022 saboda rashin ingantaccen shugabanci da rashin aiki. Wani mai magana da yawon kamfanin Twitter wanda bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa a wata wasiƙa ga muryar amurka rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar yobe ta ce har yanzu tana da riƙe jami'an sojan nan biyu da ake zargi da yau babban malamin addini sheikh goni asami kisan gilla wannan lamari da ya faru ne a daren rana asabar wakilin haruna dauda ya tuntuɓi kakakin 'yan sandan yobe Dumgus Abdulkarim domin jin halin da ake ciki. To, din so far har yanzu muna kan bincike. Ah, saboda in ka lura eh. ne wanda ke da karfafiya sosai ce kamar security personnel eh. har yi irin wannan abu makamancin wannan yana bukatan a samu lokaci a yi bincike sosai hmm. ah, wanda yanzu mun fara shi hmm. sojoji already mun riga mun gaya mu eh, cewa muna tare da wa'annan wanda suke cewa su sojoji ne to muna so mu tabbatar kuma su zo sun tabbatar da cewa haka ne ah, sojoji ne malamai haka su ma sun za su fara nasu ke da hmm. cewa an samu adalci yi tabbatar da hukunci da ya kamata akan ba irin waɗannan bara gurbin a cikin tsarin security haka to kamar ku mika shi ga rundunar sojan najeriya ne ko wani hannun eh to har yanzu yana hannun mu domin ba mu gama namu ba ya san tsari na yan sanda tsari da yi ne da lafiya An jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga da har yanzu ba kai ga gane ko suwaye ba a jihar Imo sun hallaka wasu sarakuna a jihar tare da awon gaba da wani basaraken gargajiya a yankin Orlu da ya shafa ma da tashe-tashen hankula. Haka kuma a can a jihar Anambra an kashe wani jami'in soji mai mukamin manjo Hukumomi a yankin sun ce suna gudanar da bincike. wakilinmu na yankin neja delta da abubakar sokoto daga uwere ya aiko mana da wannan rahoto al'amuran tsaro dai sun kara taɓarɓarewa a jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya jihar imo dai a yanzu bayan jihar anambara tana kan gaba-gaba wajen tashe-tashen hankula na 'yan bindiga da ke kisan gilla ga jama'a babu gaira babu dalili kisan gillan dai na baya-bayan nan shine wanda wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan kungiyar ipoc ne suka bindige wasu sarakunan gargajiya su uku a yankin Olu a jihar ta imo tare kuma da yin awon gaba da wani basaraken gargajiya wato mai martaba eze magnus har kawo yanzu dai ba a san inda suka nufa da babban basaraken ba ita ma makwabciyar jihar ta imo wato jihar anambra an nunar can ma wasu 'yan bindiga sun halaka wani babban jami'in soji mai mukamin mejo kuma kawo yanzu jami'an tsaro a jihar ta anambra sun ce suna gudanar da bincike lamarin tsaro dai a yankin na kudu maso gabashin najeriya lamari ne da ke ci gaba da zama babbar damuwa da hakan ya sa na tuntuɓi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar imo muhammad ahmad barde kuma ga abin da yake cewa yankin olukan a gaskiya sa da wurin ɓoyo can gefen don akwai daji wanda kuma har yanzu nan mawani muna bincike don mu gano inda suke don mu musu hari jami'in tsaro kan rasa rayukansu da da 'yan sandan da 'yan sandan suka kashe muna sun kai guda bakwai akwai kuma ɗaya kuma wuraren oguta kuma da suka kashe haka kuma kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ibo muhammad barde ya ce suna fuskantar babban kalubale a dajin olo inda 'yan bindiga suka yi masa ƙawanya sai dai kuma ya ce a tsaye suke ka san kowane operation da za a yi kan ba a rasa wasu matsaloli amma a yanzu nan dai kan duk matsalolin da muke da shi ina jin dai ana nana an taimaka mana dai mu ga yadda za mu shawo karfin wayan abubuwa don kwana-kwanan nan dai gwamna ya so muna motocin nan da ake ce ma apc ɗaiɗaya guda goma za mu fara aiki da su gadan ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya a jihar ta imo wato eze oha a yankin na olu ya ce there is much insecurity in nigeria ethnic problem you can't travel out to any place because of the insecurity. Yana cewa ne muna kokawa dangane da batun tsaro wanda ya tada hankalin jama'a matuka kuma ba wai jihar Imo kadai ba da ma faɗin tarayyar Najeriya akwai kuma matsaloli da dama musamman na nuna bambanci da kabila da kuma rigingimu na al'ummomi daban-daban muna janyo hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi wannan lamarin domin ɗaukar matakan da suka kamata in ka duba a baya kowa na da kwanciyar hankali na ka tafi inda kake so amma yanzu babu kwanciyar hankalin yin haka kawo yanzu dai jama'a da dama kama daga 'yan siyasa da ma 'yan jihar ta imo da 'yan cirani na cigaba gaba da zaman ɗarɗar game da yadda harkokin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a jihar ta imo lamido abubakar sokoto muryar amurka daga Owori, Najeriya. A gaida Lamida Abubakar Sokoto da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga sarfiliya da labaran duniya kashi na biyu. tsohon shugaban amurka donald trump ya bar birnin Washington da wasu takardu na sirra sama da shafuka 700, ciki har da wasu da ke ɗauke da manyan sirrin gwamnati a lokacin da shugabancinsa ya ƙare a bara, kamar yadda hukumar tana da bayanan gwamnati ta National Archives ta bayyana a jiya talata. Bayanin hakan ya fito ne a wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan wata goma ga watan Mayu daga muƙaddashin ma'aikaciyar adana kayan tarihi ta Amurka, Deborah Steldelwall. zuwa ga ɗaya daga cikin lauyoyin Trump Evan Corcoran. Yayin da watsi da ikirarin da wakilan Trump suka yi na cewa a bar tsohon shugaban ƙasar ya ajiye wasu daga cikin takardun ta hanyar yin amfani da damar zartarwa lokacin yana fadar White House. Wall ta bayyana damuwar da ke ƙara ƙaruwa a sashen tsaro na ma'aikatar shari'a game da illar da hanyar da aka adana bayanan da yadda aka ɗauke su zuwa gidan Trump na mara lago maimakon a aka akalarsu zuwa gidan adana kayan tarihi na ƙasa a lokacin da yake shugabancin ƙasar kamar yadda dokar amurka ta bukata wasiƙa ta ce akwai takardu sama da ɗari da ke da alamomin tantancewa a cikin kwalaye goma sha biyar na kayan da gwamnati ta kwato daga mara lago a watan janairu karo na farko cikin sau uku a wannan shekarar da jami'an fbi da ma'aikatan adana kayan tarihi na amurka suka tattara kwalayen kayan da aka tantance a gidan tsohon shugaban. Kotun kolin India za ta ci gaba da zaman sauraron karar da ke kalubalantar sakin wasu mutane goma sha ɗaya mabiya addinin Hindu da aka samu da laifin yawa wata musulma mai juna biyu fyaɗe a lokacin tarzoman Hindu da musulmi a shekarar biyu a jihar Gujarat da ke yammacin ƙasar. Wasu mata da dama a birnin Mumbai sun gudanar da zanga-zanga a ranar Talata ta gabata. inda suka nuna rashin amincewarsu da sakinsu suna ɗauke da allan neman a yi mata adalci wadda ta ce a makon da ya gabata ba a faɗa mata cewa za a sako mutanen ba kuma hakan ya girgiza imaninta kan adalcin yarta ya shekaru uku tana daga cikin waɗanda aka kashe a wata tarzomar addini mafi muni a indiya fiye da mutane dubu ɗaya ne suka mutu a lokacin tashin hankalin yawancinsu musulmai wasu gungun mata da suka da subhini ali wata 'yar siyasa kuma memba a ƙungiyar kwamnisancin indiya ne suka gabatar da koken daga ƙarshe musulman rohingya da ke gudun hijira a myanmar na guda da bukukuwan zagayowar ranar tuna da abin da ya faru da su a wannan makon a ranar 25 ga watan agustan shekarar 2017 ne sojojin myanmar suka fara wani ƙazamin aikin fatattaka a wani matsayin martani ga rahoton gwamnati da ke cewa wata ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya ta rohingya da ake kira arkar rohingya salvation army ko arsa ta kai hari kan ofishin 'yan sanda sama da talatin a jihar rahin martanin da bai dace ba daga jami'an tsaron myanmar wanda ya faro tun daga wayewar gari ya kori musulmi 'yan ƙabilar rohingya kimanin dubu ɗari bakwai da suka yi gudun hijira zuwa makwabciyarsa bangladesh a cikin makonni lamarin da ya kai ga zargin kisan kiyashi kan shugabannin sojojin myanmar adadin waɗanda suka mutun ya ƙara cikin sauri kimanin 'yan rohingya bakwai ne aka kashe a cikin wata na farko tare da wasu dabbai a cikin watanni masu zuwa a cewar ƙungiyar likitocin san frontiers yayin da wasu suka tsira kuma mazauna ƙauyukan da suka tsere daga har-haren suka yi sanadin aikata laifukan fyaɗe da azabtarwa da kisan gilla. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Ghana. inda asusun millennium challenge cooperation wato mcc na ƙasa amurka zai makawa gane wajen bunƙasa wasu tsare-tsaren da gwamnatin ƙasar ta bullo da su ciki har da na rage matsalar rashin aikin yi tare da shirin kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar afirka wakilin hamza adam na dauke da karin bayani Ministan harkan ciniki da kasuwanci a kasar bayan ganawar su da jakadiyan Amurka Virginia E. Palmer ya bugo a shafinsa na Twitter inda yake cewa na tarbu jakadiyan Amurka tare da tawagarta domin tattauna tallafin asusun MCC na Amurka wadda za ta bayar wajen bunkasa masana'antu tare da shirin gwamnati ta 1D1F wato shirin samar ma kowace gunduma a kasar Ghana kamfani ɗaya da dai sauransu da ma karfafa shirin kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka wato Africa Continental Free Trade Area Ghana da Amurka na da kyakkyawan makoma in ji shi. A shekarar 2006 asusun MCC na kasar Amurka ta kulla yarjejeniyar tallafawa Ghana ta fannin gina hanyoyin tituna da bunƙasa harkar noma da samar da ruwan sha mai inganci tare da faɗaɗa sashen wutar lantarki domin marasa karfi su samu wuta abinda ya amfanar da miliyoyin al'umman kasar koya al'umma musamman na kasar Ghana suka ji da wannan taimako daga Amurkawa Malam Muhammad Nazir ɗaya daga cikin su Zaɓaɓɓun jami'ai a fadar ministan harkar ciniki da kasuwanci ya ce kwarai wannan tallafi ya bunkasa harkoki da dama a nan kasar. Kwarai da gaske in ka duba ta agric sector mun zo mun samu wato koko production a cikin garinmu na Ghana ya hau ai kai wato inda yake muna bada 1 million tons of cocoa muke kaiwa turai a sayar an taimaka wurin anyan fertilizer kuma an taimaka sosai wurin wutar lantarki in ka duba yadda muka yi muka samu muka daga wato tsarin wutar lantarki muka cover wato about 82% eh, garin nan duka suna da wutar lantarki south africa ne kawai suke muke bayan su suke gaban mu akan haka nan wannan kudaden ya taimaka akwai da karfin halaka na kasuwanci tare da diplomasiya tsakanin ghana da amurka amma ko tambaya da ake yi a yanzu shine ko shi. rashin yadda wasu manyan kasashen duniya ke ci gaba da karkata zuwa nahiyar Afirka domin bunkasa halakar su da wasu kasashen nahiyar. Shin wata kasa musamman China ko Rasha za ta iya shiga gaban Amurka ta fannin kasuwanci da ma diplomasiya da Ghana? Na tuntubi tsohon jakadan Ghana a kasar Gini, ambasada SM Sharif, a inda yake cewa hakan fa ba zai yiwu ba. Ikanin gaskiya ni ba na jin wannan abu zai faru ko in sun zo ma ba na jin Amurka Ghana za su mai da hankali su kan kwarai. Don ga yanzu rigimar duniya da ke faruwa Russia da shi akwai rigima yanzu ga china kuma da taiwan kuma akwai rigima domin lokacin da eh, speaker na eh, house of representatives na majalisa nancy pelosi ce za ta je china china suka ce suka ce in ta je wurin rigima da masu wani makasan eh, american na sun ka fi da president ka fi da vice president wato na uku akan kujera ko mai shi shine nancy pelosi ta ce ta tafi in so duk abin da zai faru ya faru ta je kuma <laughs> mun gani sai dai kawai barazana aka ta yi dai na harba bindigogi da sauransu ba zai raba su ba to kaga wannan na nuna karfin american ba ba wasa bane ba na jin gana da za su bari za su bar hankalin su kirkita kan zuwa China ya fi Amurka ko kan zuwa Russia ya fi Amurka. no ganin nan alaƙar mu da Amurka yana da ƙarfi sosai ba za su kirkita da hankalin su koma can wurin ba halakar Ghana da Amurka na da karfi sosai a inda ma kasuwanci tsakanin kasashe bin ya kai biliyan ɗaya da digo biyu na dalan Amurka a shekarar dubu biyu da goma sha biyar Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. har yanzu ana ci gaba da yakin cacar baki tsakanin bangaren dan takarar shugaban kasar najeriya na jam'iyyar pdp a tiku abubakar da na wanda ya kayar a zaben fidda gwani nesa wuke wata ziyarar da shugabannin rusasshiyar jam'iyyar apc suka kai wa shugaba muhammadu buhari ta bar baya da kura. Jama'a Assalamu alaikum. Duk da rahotannin da ake samu na fafutukar ganin an daidaita tsakanin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya da ke tare da ɗin takararta na shugaban ƙasa a ciku Abubakar da kuma gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike har yanzu ana ci gaba da kai ruwa rana tare da su lamirin juna. Wike ya fusata ne tun bayan babban taron jam'iyyar na ƙasa sa'ad da ya sha kaye a zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa da aka ayyana a tiku Abubakar ya yi nasara. A 'yan makonnin nan dai gwamnan na Rivers ya gudanar da tarukan kaddamar da ayyuka da gwamnatinsa ta aiwatar a jihar. Inda ya gayyaci wasu muhimman mutane ciki har da jigajigan jam'iyyar APC mai mulki. Inda kuma ya yi ta furta kalamai na nuna fushinsa a fili. Wuke ya ɗora alhakin shan kayansa kan ɓangarori daban-daban ciki har da nuna masa bangaranci Inda daga bisani kuma ya zargi wasu manyan 'yan siyasa daga yankin sa da cin amanarsa. To sai dai a yayin da har yanzu wasu 'yan jam'iyyar ta PDP suke ganin ya kamata a koma teburin sasantawa da wuke kafin lokacin babban zaben shekara ta 2023. Wasu jigajigan jam'iyyar ko na ganin babu wani dalili na yin haka. Tsohon gwamnan jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya, Sule Lamido na daga cikin masu wannan ra'ayi. Eh kowa mutum iko irinsa daban muna kan biyan bukata akan buri bai iya ainihin shiga bakin ciki ba sai shiga wani yanayi na rudani wuke an yi taro an gama wai masa laifi in akwai laifi shine convention ba a ciku ba ne wannan taron koli da kuke shi shi laifin shi laifin ne ma shi laifi da ke ga wanda yake so kamar yadda shi a wakil ma ajiyarsa an yi fuda in takarar gwamna akwai takarar mutum goma sha uku ya fita mutum ɗaya kwadai raka shi zai yi sauran suka kura saboda haka kaga ashe ka zo ka ce kai baka yadda ba ko kana hayaniya babu hujja amma gani shine wataƙila saboda ka san mukamin gwamna duk wani hali da ke zo wallahi ba wuki bane ofis din ke magana ba mai ba mai zo ba magana yan jarida ko yan kamera ko tv ba mai zuwa ko ku yan VOA ku je ku sani ba za ku je ba saboda ka ruke gane yin magana shine yana yin akan matsayin sunan gwamna ne a wannan mukamin ofis din ba shi ke magana ba tunda ai kamar ka ta PDP wani shiga PDP a Rivers ai ba dai shi gaba kamar lafizan kanano da cewa ku wannan eh, maganganun da suke yake yi misali na ba a kyauta masa ba bai ci zaɓe ba kuma ba a naɗa shi mataimakin shugaban ƙasa ba kuna ganin kamar ba ba matsala ba ce don yan jam'iyya na ƙasa suna ganin cewa ba sa jin daɗi. to ayo shine su yan jam'iyya na ƙasa sun damu akan wannan hayaniyar suna ganin cewa me yasa kuke wannan magana to yana ƙara magana yana ƙara rusa kurjinansa kuma na karo su ainihin matsayin girman ofis domin shi wannan ofis na gwamnati kaji ko ya da siffofi siffofin ainihin natsuwa yakana da'a wato sanin ya kamata wanda yake ba za ki abin saɓani wannan girman ba to shi bai san wani ofis din ba So daga ofis ne ke magana ba magana da'a so daga wannan hayani suka a nan da wata shida ta ƙare tun ya sauka sannan wato zai haƙura kenan mm, mm, wata sun mutum ne ba gwamna ya bari na haide kenan ba za a karjin sa ba a yanzu muna nan muna aiki a PDP muna muna kamfen din mu saboda ina so ya zo nan ba ita ya tafi babu dole ai ba dole a PDP kowa ɗaya ne mai yanci idan ke da yanci ni ma ka da yanci ba wanda zai sai ce wai shine dole sai an yi abin da ke so saboda haka an yi zaɓe an yi takara abin da ya tsaya udum ya tsaya gwana fa'ima ya tsaya takara bala bala gwamna bauchi ya tsaya takara sulaki ya tsaya takara ko ba gane ba dukkaninsu sun faɗi amma da suna da'a yan jami'a ne sun haƙura to wuke ce bai daba shine wai musu laifin a tiku ne ko ce na fati wanda musu yana cewa ma wai shugaban jam'iyyar ya sauka ya to ai ta ai wannan shine ai kamar shine ke ai shi ba dana gwai sai magana ba dana bono ba ya yi magana to ina maganar eh, kwamitin sulhu da sasantawa da fahimtar juna da aka ce eh, eh, wato kwamitin amintattu na dattawa na pdp wanda kai ma memba ne ya kafa ya kafa da yaushe ana rahotanni sun nuna an kafa kwamiti wanda ni ban san wannan kwamitin ba wallahi ina ba ban san ba babu wannan babu wannan kwamitin ban san shi ba Kinan ba wani yunkuri da za a yi ko daga ita jam'iyya din ko kuma ku irin ko dattawa din domin dai a fahimci shi ne a yunkuri shi ne kaji ji wannan sace yunkuri a yi mai shi ne ka son ji Wataƙila a hana shi waɗannan maganganun tun da ba sa tun a ce masa ya domin shi magana shi ne shin me laifin da aka yi maka idan akwai laifi ai sai magana yunkurin lallashin sa yana cewa kamar an yaudare shi da wai an ci za a bashi mataimakin shugaban kasa shi da kansa yace baya son bai shiga takara dan neman mukamin ba yana sai shugaban Najeriya kadai baya son komai sai shugaban Najeriya saboda haka aka yi zabe ya faɗi kuma ce ya yarda cewa an yi zabe an yi zabe sahihi mai inganci saboda ya yarda amma ba magana zai ce ba son magana shugaban biki kenan za ku ci gaba da harkokin kamfe ko da wuce ko ba shi kenan kai ka san ka san me duniya kuwa ka san mai rayuwa kuwa akwai mutum ɗaya da isa a cikin bashi da tsarki ko mai tsaya akwai wani mutum a duniya ana can pdp a kiyar salami to shine a pdp ta tafi a pdp da ta haifi obasanjo ta haifi a tiku ta haifi su lami da sauran gurin ba iyaka a najeriya da sanin president da fiye ta haifi su a wai gari <laughs> duk sanan sanin a wai gace shi mutum ɗaya saboda burki waye shi farkon makon nan ne kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya gudanar da wani taro da shugabannin tsohuwar rusasshiyar jam'iyyarsa ta cpc daga dukkan jihohin kasar waɗanda suka kai masa ziyara a fadar shugaban ƙasa da ke abuja a yayin da wa'adin mulkinsa yake kusantar karewa to sai dai kuma wani cece kuce ya biyo bayan wannan ziyara a yayin da wasu suka yi zargin cewa waɗanda suka halarci taron da shugaban ƙasa 'yan neman arziki ne kawai amma ba ainihin shugabannin rusasshiyar jam'iyyar ba ne abdulkadir shehu na funtuwa shine shugaban jam'iyyar cpc na farko a jihar niger wayansu ciyamomi ne tsiraru da suka yi ciyamomi daga baya suka gayyato kansu suka gayyato mutane kaɗan daga cikin na daɗin da kuma wayansu 'yan jam'iyyar cpc suka taru a matsayin shugabannin ciyamomi na cpc amma wanda suka je ba su mane hada wanda ya shugabance su ya je wannan taron to amma ya aka yi haka ta kasance har suka gana da shi shugaban kasar ku aka bar ku a baya eh to shiri ne da suka yi ya je shi umar din sha'abu ya yi da wa'yansu ministoci ya je zauna muna da labari kamar ya zo ya kai kanshi wajen ministan ilimi mallam adamu adamu da wa'yansu da ministan shari'a suka je suka zauna suka zaɓo mutane suka tafi wajen shugaban ƙasa suka ce su ne ciyamomi na cpc na farko da aka yi a ƙasar nan kuma ba haka mani a cikin wani suka je taro taro tsofin ciyamomi na farko da aka shi shine ciyama na kebbi da na kogi da na fct su ne kawai muka iya gani a wajen tsofin ciyamomi da aka fara aiki da su koko suka fara zama ciyamomi na cpc a kasan nan a ba matakin kenan ah, hukuma ta sani kuma muna so kuma tsofin mj shugabannin jam'iyya na cpc wani ƙasa wanda muka fara da su a zo a haɗa kai a sai da za a yi je mu ga shugaban ƙasa isan da wannan abin da ya faru. to amma kuma alhaji umar shu'aibu wanda ya jagoranci tawagar zuwa fadar shugaban ƙasa ya ce an jahilci lamarin ne. A lokacin da aka yi maja, su waɗanda aka yi maja da su ACN da ANPP da CPC, su wane ne suke shugabanci a lokacin da aka yi maja. Ai yanzu batu maganin CPC ta ƙare ai, wanda aka maja da su su ne wa'annan da aka yi wannan zaɓen. An yi wannan fa zaɓen kafin 2011 fa, ta sun abin da ke su mutane su gani. Ka an yi 2011, kafin 2015 a yi zaɓe na gaba na maja. Su wanda aka faɗin nan, wanda na gaya ma sunansu, da su aka yi zaɓe. zaben 2011 na'am to amma eh, wannan da aka yi zaben 2011 mm. a ce kuma wanda suke suka yi interview da shi kuma ce sun zaci suke shugabanci kuma ai ba a ce ba su yi ba ai sun yin amma lokacin su ya kare kafin maja na'am to yanzu a babban magana a nan shine to su miye matsayin su wa'ancan su ba su da bukata a lokacin gaban sai ka tambaye wanda suka ake records na CPC ai ba a ce ba ai recognize sun ake sun taba shugabanci ba amma yanzu wa fara tunanin ma cewa za a yi wannan in ban da zuwan da muka yi shugaban kasa kan yanzu na ma wani korafi duniya ta so ba a san komai ya kare ba an ba zai yake an gama wajen shine wanda ke ai ai ne ma na yi ai na yi kasan da Najeriya na mu yi na'am to yanzu me da ku ce tun da haka ta faru kuma an samu wannan korafi duk duk yan uwan mu ne ai siyasan ba ta taba yi kai kai mu da muka yi shugabancin su a lokacin da suka yi duka mu rafu mara majuna baya ne ai amma ran kada ba ga ya kamata tun tunda aka samu wannan dama ta ganin shugaban kasa a dan jajjawo su ta yi kila su ma su dan yagi rabansu to akwai wani abin da muka yaga kenan muka tafi go. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa mahmud ibrahim kwari da mustapha nasiru batsari bi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. shuma da lagai da Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. jiya talata amurka ta gargadin cewa rasha na ƙara ƙaimi a shirin ƙaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na ukraine cikin kwanaki masu zuwa sakon da ofishin jakadancin amurka da ke kiv ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargaɗin daga shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky game da yiwuwar matakin da Rasha za ta ɗauka kan Ukraine da zai zo daidai da ranar samun 'yancin kan Ukraine din. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku sashen Hausa na muryar Amurka na miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan abokin aikinmu wakilinmu a birnin yamai yusuf abdullahi bisa rasuwar mahaifiyarsa wacce allah ya wa rasuwa a jiya talata a birnin yamai bayan fama da rashin lafiya za a yi jana'izar ta a yau laraba